الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصاله من شيل اللحن وقروء المحو وكل ما يسرى واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامطا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ديكا يقول أبو ديان تنتبتك الله سبحانه وتعالى ما هل تسمو ما يقوى ما يقوى ما يواني رايا مزوى وانا يمتي من البركة يمتي asabar 22 ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da 22 ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka martazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin Zaria domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah ya saukar domin ya zama fitila haske maganin duhu shiriya jagora zuwa ga hanyar samun yardarsa duniya da lahira ya Allah muna tsanantuwa da kaunar da muke ma wannan littafi naka ka azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana kusanci gare ka fahimtar da za ta ƙara mana tsoronka fahimtar da za ta tsabtace tunaninmu da zukatanmu da ɗabi'unmu daga dukkan wata ɗabi'a ko wani datti da ba ka son musuffanta da shi fahimtar da za ta zama sanadiyar samun yardarka duniya da lahira Allahumma amin idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladi anzalna zalla. Na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى يتي فآمنوا بالله وي إيماني لأ الله سبحانه وتعالى وميك ويا وقفقة manzancin manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam shine dalilin da yasa aka kawo man aka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi tare da imani da Allah domin a tabbatar mana da cewa imani da Allah baya zama imani na gaske har sai an yi imani da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda biyayya ga Allah ba ta zama biyayyar gaskiya har sai an yi biyayya ga manzan rahama sallallahu alaihi kamar yadda ruko da Qur'ani baya zama rukon gaskiya har sai an yi ruko da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi saboda haka fikafikai ne guda biyu ba yadda za a yi tsuntsu ya tashi da ɗaya ba tare da ɗayan ba fa'aminu billahi wa rasulihi daga jin lafazin da aka yi amfani da shi cewa wa rasuli in ka san larabci sosai za ka fahimci cewa wannan lafazin yana nuna tsananin ƙaunar da Allah yake mamazansa ƙwarai amma ba a faɗa ba ba a ce wa rasulihi alladhi yuhibbuhu ba shi larabci wani yare ne wani harshe ne da yake da siddabaru wajen isar da saƙo ta inda mutum baya tunani to amma ginin kalmomi su suke ɗaukar ko suke isar da wasu saƙonni wanda ta sanadiyar yadda aka gina kalmomin da aka zaɓo su to wannan ginin shi yake bayuwa zuwa a samun irin waɗannan fa'idojin waɗanda ba ambatansa aka yi ƙarara ba saboda haka danganta manzo zuwa gare shi da zaɓen lafazin rasulihi lafazi ne da yake nuna matsayin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da irin ƙaunar da Allah yake ma manzansa da irin alfarmar da manzan tsira sallama yake da ita a wajensa ƙila wani ya ce a ƙara fashin baki domin wannan fa'idar ta fito ta yaya ta ginin kalmar za mu fa'idanta da wannan fa'ida sai ka ce Allah yana cewa fa'aminu billahi ku yi imani da Allah sai ya ambaci sunansa ƙarara bai ce fa'aminu bi ba mun fahimta sai bai ce wa rasulillahi ba sai ce wa rasuli to daga nan ka fara samun fa'idar da take tabbatar da cewa akwai ƙauna da da martabawa ga manzaran asusun tun da asalin maganar aida sai a ce fa'aminu billahi wa rasulillahi wa nurin ladi an zalahullah a sai aka ce fa'aminu billahi wa rasulihi ma'ana galamiri da aka ba manzaran galamirin da aka ambata tare da sunan manzan Allah sallama wanda lamirin yana komawa zuwa ga Allah wanda yake nuna kusancin da manzan tsira sallama yake da shi zuwa ga mahaliccinsa dalili na uku ko na gaba shine sai Allah ya ce wan nurin ladhi anzalna da hasken da muka sautar abinda ake nufi da haske anan kamar yadda muka yi bayani jiya Shi ne littafin Allah ƙur'ani kenan to ambatan ƙur'ani da siffata shi da cewa haske ne a daidai lokacin da aka ambaci sunan manzan rahama sassalama bayan an ambaci mabugar hasken shine Allah kenan Allahu nuru samawati wal ard wannan yana tabbatar da cewa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama shi ma mabuga ce ta wani hasken na musamman ga al'umma wanda ya samo asali daga asalin hasken sammai da kasai wanda kuma wannan yana ƙara tabbatar da ƙaunar da alfarma da matsayi ina fata mun fahimta ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah subhanahu wa ta'ala masanin abin da muke aikatawa ne kuma mai ba da labarin ayyukanmu ne gaba da a ɗabi'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ɗan adam a kai ɗabi'a ce da take son haske take kyamar duhu take ƙoƙarinta ta santa da shi saboda sanin wannan ɗabi'ar da Allah ya gina mu a kai shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake gayyatar mu zuwa bin hanyar gaskiya da yi mana bishara cewa in kuka bi wannan hanyar za ku sami haske saboda an san cewa asalin ɗabi'ar ɗan adam ne kakkiyar ɗabi'a wacce bata gurɓace ba tana son haske duk inda ta kuma ana son duhu to kumbiya kumbiya za a yi da wani kulle-kulle da wani makirci amma asali dai haske abun so ne da zukata haske abun ƙauna ne haske abu ne da da zaran an same shi zukata na samun natsuwa da farin ciki shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum ku yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku yi imani ba da gaskiya ga Allah idan kuka yi haka yuktikum kiflaini min rahmatihi zai rubanya muku lada da matsayi da rahama da jin kai da gafarar da ya tare da mu wa yaj'al lakum nuran bayan nan Allah zai sanya muku zai muku wani tukunci zai ba ku wata kyauta zai ba muku wata alfarmar samun wani nau'i wani kala na haske ɗan asali wanda na bihi za ku rika tafiya da shi na bihi ku rika tafiya da shi a ina ashe shi ma'abocin imani ma'abocin ruko da sunnar manzaba masu salama ma'abocin ƙur'ani Allah ya mata alƙawarin wani haske da zai rika tafiya da shi tamshuna bihi fi aswaqikum tamshuna bihi fi hillikum wa tirhalikum tamshuna bihi fi iyalikum wa dhahabikum haka wa yaghfir lakum ya muku gafara to waye baya son wannan hasken babu wanda baya so wannan hasken da za a yi tafiya da shi idan a a gidan duniya ne ke idan a gidan lahira ne akwai kuma hasken da masu imani za su yi tafiya da shi zai yi tafiya gaba gare shi yana haskaka musu ah, kamar yadda Allah ya ce na taral mu'minina wal mu'minati nuruhun bai na aidihin wa bi aymanihim bushrakum yau yawma jannat har za a kai matakin da waɗanda ba su yi imani ba za su rika cewa an biruna ko kuɗin rage sauri mana kuɗin tsagaita ku jira mu na tabis min nurikum domin mu ɗan haskaku mu ɗan fizgi wani abu na hasken ku haka nan Allah ya ce yau mala yu'dillahu an-nabiyya wal na amanu ma. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا لو كتن أتيلين قياما idan muminai suka bayyana da haskensu suna tafiya tare da haske yana haskaka musu nurun yas'a baina aidihim wa bi aymanihim sai muminai mu rika cewa insha Allah rabbana atmim lana nurana ya Allah har yanzu hasken nan bai ishe mu ba a ƙara mana haske bisa haske to wannan hasken daga ina aka samo shi daga ina aka samu batiran da suke suka yi cajin samar da wannan hasken a gidan duniya imanin da aka yi sallar da aka yi a tafiya sallar asuba da aka yi a cikin duhu tafiya sallar isha a nan ne ake ake su ne batiran da suke cajin samar da wannan hasken Ke yasa ya zo a hadithi bashirin masha'ina a firdulami bin nuri ta mi yawmal kiyama ka yi ma masu tafiya a cikin duhun dare bishara da cikakken haske a filin kiyama tafiya cikin duhu yaushe sallar asuba sallar isha ka tambayi ma ɗan Najeriya ka sha labari shi wanda kullum cikin duhun yake sai kila masu rayuwa a birane ko kuma sai in sun ga dama su yalla kun nefa kenan sun ɗan san mana awa ɗaya awa biyu Allah ya sa ba wani ma'aikacin nefa ne ya ce na taɓa shi to ma'ana daidai gwargwadon yadda mutum ya dinga zumunci da duhu wajen ibada to daidai gwargwadon yadda wannan duhun zai ɗaya ya koma haske gare shi ranar tashi alfiya ke sa daga cin abin da malamanmu suka sanar da masana Allah suna cewa wannan fa'ida ce akan hanya suna cewa idan ka tashi za ka yi sallar dare to ka kashe wutan ɗakinka Hmm. Hmm, ƙwarai da gaske haka al'umma suke faɗa mana ka kashe wutan ɗakinka saboda zuciyarka ya kasance ba ta ganin komai sai Allah na ɗaya kenan na biyu ka samu wani sukuni walahu ma sakana billaili wannan har ya kasance ka samu wata natsuwa na yanke alaƙa da komai sannan na uku wannan duhu zai rike ɗaya zama haske a kabarinsa to a takaice mu dawo asalin maganar mu Allah subhanahu wa ta'ala sai yake muminai bishara da cewa waya yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum idan da ba an san cewa shi mai imani yana son hasken ba ai da ba za a yi masa za ba za a sa masa zuma a harshe cewa akwai haske wanda zai haskaka maka mun fahimta hmm. ah, ah, irin wannan ayar suna nan da yawa misali awa man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu da yamshi bihi kamar matsar kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi min haƙo. Hmm. abin da ya sa na ambaci waɗannan misalan da ayoyin binka gane sirrin da ya sa aka siffanta ƙur'ani da cewa nur ma'ana a cikin wannan siffa ta ƙur'ani ko suna na ƙur'ani da cewa shi nur ne haske ne akwai gayyata ƙwaƙwalwar mai sauraro ai wannan ƙur'anin yana da wata siffar da kai an san cewa zuciyarka tana son wannan siffar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya san cewa kana son haske shi yasa aka ce wa yadda allakum nuran tamshuna bi mun fahimta shi yasa sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama <coughs> da yake sun fi kowa fahimtar hasken da manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kaga sun fi kowa ruko da shi sun fi kowa haskakuwa da hasken manzancin manzan rahama sallallahu alaihi wasallama sai yasa Allah subhanahu wata'ala ya dinga musu kirari da yabo kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiy alladhi yajiduhu inda indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي أنزل معه تكب حسكن دا أكا سوكر تاردش قرآن جاء من بينتا ula'ika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suka sha kwana suka more su ne waɗanda aka yi musu kyakkyawar sallama a harshen zamani ke to kaga ashe idan kana so ka more idan kana so ka dace idan kana so ka zama mai kusanci ga Allah subhanahu wata'ala to ka haskaku da hasken ƙur'ani za ka dace da falalar Allah za ka dace duniya da lahira daga cikin abin da ya kamata mu ambata a nan cikin hikimomin siffanta ƙur'ani da tabbatar da cewa haske ne shine ne sai ka kalli siffofin haske duk wata siffa managarciyar siffar da ka san tana tabbatuwa a kan haske to tana tabbatuwa da ƙari kan ƙur'ani. yanzu haske ko mun ƙanƙantar kafa ko rani ko wani ɗallonu ko logo haske yana saɗaɗawa ya kusa cikinsa to haka ƙwar'ani ƙwar'ani albarkarsa da haskensa yana shaɗaɗawa ya kutsa cikin inda baka tunani ko sirantar kafar zuciyarka in dai akwai ta in dai an ba shi dama in dai an tsabtace wannan hanyar to ƙur'ani zai saɗaɗo ya shiga sai ya samu wajen zama sai ya kutsa kamar yadda haske baya raina kafar da zai kutsa kuma hasken nan haske yana bambanta da hasken safiya hasken hantsi hasken rana hasken almuru to kamar yadda kake ganin waɗannan nau'o'in hasken suna bambanta to haka tasirin hasken ƙur'ani yake ga zuciyar bawa lokacin da zuciyar ta saurari ƙur'ani da sanyin safiya da hantsi da in rana ta tsaga in almuru in dare ya yi duka waɗannan nau'o'in haske ne mabambanta waɗanda suke tasiri akan zukata daidai gwargwadon lokacin da zuciya ta saurari ƙur'ani ko kuma ta tasirantu da wata aya daga cikin <clears throat> ayoyin ƙur'ani mai daraja fiye da haka ma akwai misalan da kowa da za ka tambaye shi irin afon inda za ka tambayi kowa daga cikinmu zai faɗa maka wani abu da ya faru da shi a rayuwa ko a rishilarsa a tafiyarsa da zumuncinsa da ƙur'ani wanda yake ƙara tabbatar da cewa lallai wannan littafi haske ne maganin duhu shirya ce ta musamman Ta yanyi haƙuri ma ne da muke a laƙara mana lafiya a wato shi majalisun magani ne mun fahimta shi ya sa kada wani ya ce to ai da haƙura mana ai magani ne wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa hmm. to kuma majalisin ƙur'ani rahama ta sauka sakina da natsuwa kaga bai kamata kai makan karowa To to zaka ga cewa a tafiyar kowa daga cikinmu ta alaƙarsa da ƙur'ani ko a kusa ko a nesa sai ka ga kowa daga cikinmu yana tuna wani abu da yake ya faru da shi ko yake faruwa da shi na ban mamaki na yadda yake samun natsuwa da kwanciyar hankali da walwalar zuci saboda alakar shi da Ƙur'ani ko in ya karanta ko ya saurara ko abin nan to wanda yake tabbatar maka da cewa shi hasken yana kutsawa ba lallai ka ga ba wai ana nufin wannan hasken da kake gani haske fal ba a'a haske na natsuwa hasken hasken hasken farin ciki hasken walwala duka haske ne kun fahimta saboda ai daga cikin abin da haske yake fa'idantarwa shine idan aka samu haske zaka san inda kake zaka san ina zaka je zaka san meye zai cutar da kai sannan me yake kusa da kai wanda ya kamata ka kauce masa to duka waɗannan ma'anonin suna nan a cikin ƙur'ani a cikin tasirantuwa da shi daga cikin abin da babu laifi ina ambata wanda ya faru da ni a kusa ina jin kwana hudu ko biyar wanda yake tabbatar da irin waɗannan abubuwan da ake ambata na tasirin ƙur'ani da yadda yake samar da wata natsuwa wata natsuwar ma ba ka fahimta sai daga baya sannan sai ka fahimci cewa ai makukudarta daga ƙur'anin ina zaune ina na ɗan gida haka akan kujera ina karatu to sai ɗaya daga cikin abu biyu ya faru na manta wanne ne ko na karanta wata ayar da nike so in bibi tafsirinta sai na ɗauko wani tafsiri domin in duba ko kuma na ci karo da wata fa'ida da nake so in rubuta na manta wanne ne yanzu amma dai abin da zan iya tunawa shi ne na sanya ƙur'anin a kan na haka a ɗan kishin gida kaɗan sai na ɗauki littafin ko din in yi rubutu ko kuma in duba ma'anar wata kalma ko wani abu dai da ba na iya tunawa To tsakani da Allah lokacin da na sanya Qur'ani a kirji wallahi na manta cewa Qur'ani saboda fa'idar da na tuno ta dauke na, hanzari nake in dauki littafin in yi rubutu to sai na sanya Qur'ani a kirji na manta da cewa Qur'ani ne ina cikin rubutu ina cikin rubutu wallahi abin sai ina jin wani dimi a kirjina dimi a kirji dimi a domin ne ya sa hankali na ya dawo me yake faruwa sai na ga ashe ƙur'ani to ina kallon ƙur'anin haka sai na ɗan tashi kaɗan sai ya ɗan gangare ya ɗan yi ƙasa kaga ya tun da na tashi ai zai yi ƙasa wallahi yana gangarawa sai na daina jin ɗima to sai na faɗaka sai na ƙara kwanciya sai na dawo da shi intentionally hmm. to a na dawowa na biyu sai na ji dumin ya karu da wani motsi-motsi ta bangaren hagu zuciya ke wallahi abu sai na ƙara ɗan tashi kaɗan sai ya gangara ya ɗan yi ƙasa sai na daina ji sai na ƙara komawa na ƙara dawowa da shi sai na ƙara ji sai na ce to lallai ah, huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم kuma ina jin ma wannan ayar nake a lokacin in ban manta ba shi yasa nike da wani zumunci na musamman da wannan ayar ina kaunar ta fiye da yadda muke tunani wata ranar Allah yadda za mu yi a kan wannan ayar hmm. to a takaice kaga wannan wani abu ne da ya faru da Muhammad zai iya faruwa da Ahmad zai iya faru duka a cikin sa muke ba ta buƙatar wai ka ji wannan duka ƙara cewa ah, ah, ah. kullum fiye da haka yana faruwa ƙur'anin ne gaskiyar abin nan gaskiyar maganar ce haka yake jiya fiye da haka yake gobe mu'ujizozinsa da abubuwan da ke tabbatar da cewa lallai hasken ne maganin duhu kullum bayyana za su ta yi sai dai yadda muke kulla zumunci da shi daidai gwargwadon abin da a mu rika gani na ban mamaki da wannan littafi ko daga wannan littafi mai albarka ana ruwaitowa daga Usman bin Affan cewa da da mutane da zukatan mutane sun san girman littafin Allah da zukatansu ba su ƙoshi da sauraron ƙwar'ani da kuma karanta shi daga wannan ke tabbatar da fahimtar ma'anar wannurin dare an zallakin Allah ya samu dace Allah ya ce fa'aminu billahi wa rasulihi wannurin dare an zalna wallahu bi mata maluna khabir يوم يجمعكم ليوم ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات يكفر عنه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم jazakallahu khairan akwai wata fa'ida mai matukar muhimmanci wacce take da alaka da ayar da ta gabata fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna fa'idar ita ce waye zai nuna maka hasken da Allah ya saukar maka da shi rasulihi hmm. ko hasali ma daga cikin ayyukan manzannin Allah ne su haskaka ma mutane shine jagoran aikinsu su haska kama mutane hanyar tsira to fa'idar da nake so mu kai gare ta ita ce Tun da haka ne ashe duk abin da ya zo daga wajen manzan Allah Salama, haske ne kenan duk abin da ya ci karo da abin da manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko mun kyalkyalinsa ko mun ɗaukan idansa to ba haske ba ne mun fahimta saboda annur ɗin a nan ba zai tabbata ya gasgata a kan shi ba har sai in ya kasance yana da alaƙa da maɓuɓɓugar haske to maɓuɓɓugar haske kuma babu makawa daga wajen allah daga littafinsa da daga wajen manzon Allah sassala da hadisansa ba inda wani haske zai zo daga wajen wannan da'irar guda ko kuma wannan tirakun guda hudu shi ya sa ma a wani waje a ƙur'ani za mu ga Allah subhanahu ta'ala ya haɗa waɗannan tirakun gaba ɗaya ya ambace su Allah subhanahu ta'ala yana cewa ah, فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ومبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بل أحسن الله له رزقا waɗannan filar ɗin na haske guda hudu duk an ambace su ana don a tabbatar maka da cewa hasken da zai zo a wajen wannan da'irar wanda bai da asali daga waɗannan tirakun to ba sunansa haske ba kaga Allah ya ce qad anzala Allahu ilaykum dhikra anan me ake nufi qur'ani sai ya ce rasulan rasulan mansuban ala maza ko dai bi fi'lin mahdufin dalla alaihi ma qablahu ay qad anzala Allah ilaykum dhikran wa arsala Allah ilaykum rasulan ko kuma mansuban ala al-igra ay ilzamu wattabi'u rasulan kaga dai abu na biyu dai shine manzon tsira sassan maɓuɓɓuga ta bi maɓuɓɓugar haske to shi kuma manzon nan wani hasken wani haske ya zo muku da shi yatlu alaikum ayatin lahi wanda ayatin lahi anan shine zikiran ne kaga an ƙara koma sannan dama a baya Allah ya ce kad anzala Allahu Allahu sai zikran kaga Allahu shine farko sai zikran sai rasula uku kenan to yatlu alaikum ayati llahi mubayyanatin ko kuma mubayyanatin mubayyanatin ayoyin Allah waɗanda aka bayyana su waye ya bayyana su manzon Allah kaga al-ahadith to sai ka samu filoli guda hudu waɗanda su ne mafafugar haske dukkan wani abin da aka siffanta shi da cewa haske ne wanda ya ci karo da waɗannan tirakun hasken guda hudu to ba sunan shi haske ba mun fahimta Allah subhanahu wa ya ce yau mai jima'ukum li yawmin jam'i ku tuno da ko ku ji tsoron ranar da ya jima'ukum li yawmin jam'i Allah subhanahu wa ta'ala zai tattaro ku ko kuma zai tayar da halittar ku ya tattaro ku da yawmil jam'i domin ku halarci matattara ranar da za a tattaro halittun Allah gaba ɗaya al'awwalina na akhiri Allah ya ce zalika yawmut taghabun lallai wannan rana ita ce ranar a cizon yasa ranar da asarar wasu daga cikin mutane za ta bayyana ko kuma ranar da za a yi mamara su wayau-wayau waɗanda suke ɗauka cewa a duniya sun yi wayau sai ta bayyana musu ashe totuwar masara suka rike suka bar zinari wa man yu'min billahi Allah subhanahu wata'ala yace duk wanda ya yi imani da Allah wa ya'mal salihan sannan ya aikata aiki na kwarai sai aka kawo imani da aiki na kwarai a sigar Mubariki domin a nuna maka cewa fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko imani da Allah da aiki na kwarai abu ne da ya kamata ka rika waiwayan zuciyarka kullum kana cikinsa ne baya yankewa fa'ida ta biyu domin mutum ya fahimci sauraro ya fahimci cewa a babin imani da babin aiki na kwarai ba a kaiwa ƙololuwa mutum ya ce ya gama kaiwa shi kenan ina sai dai kai abin da za ka yi saboda haka endlessly tafiyar take ma'ana ba ta karewa ana yi ne ana hawa ana hawa har adalin ta zo. amma ba mutum ya ce shi yanzu a babin ibada a shi ya gama ƙwarewa a babin imani ya gama ƙwarewa ina sai dai ka yi abin da za ka iya mun fahimta daga cikin wakar da shaitan yake ma wasu daga cikin mutane shaitan ya saɗaɗo ya riƙa riya maka cewa ai kai komi ya ji ai sallolin nan dai gashi ana kulawa da su azumin nan ai har litinin da alamin da ana yi sadakan nan ai mu alhamdulillah komai eh alhamdulillah amma ka ci gaba da yi ba kai komai ba idan ka ji ibadojin wasu daga cikin bayan Allah kai sai ka kalli ibada ka sai ka waiga ka ce shin ya halatta a kira ta ibada ma tukuna da gaske sai dai a kalle ta ibada ta babin tunda Allah ya rada mata suna ibada amma fifiko da martaba kai ka san cewa ai la ta'ribanna bi dhikrina fi dhikrihim laysa sahihu idha mashakal muqadi karka ambace mu lokacin da ake ambatan su to kai kaga ya kamata a ambaci wanda yake kan doki ya su kwane shi sannan a hada shi da wanda yake zaune a kishin gida? ai ba zai daidai ba shi ya sa a duk in ka je ka dawo za ka fahimci cewa dai maganar ɗaya ce zuciyar da sanin Allah da sanin girmansa da kusancin wannan shi ne yake ba ibada markaba shi yake ba ta matsayi shi yake ba ta fifiko sannan har a babin yawaita ibada ma idan kai yanzu kana ganin cewa a gashi kana kulawa da sallah to a tsaya bawan Allah a babin sallah in kana sallah guda biyar a rana to ka ko ka san cewa akwai wanda ya shekara hamsin bai rasa takbiratul ihrami ba a sallar jam'i ba to kai kuma fa ina sallolin naka suke fito da su magani akwai mutanen da sun shekara arba'in wallahi ba su taɓa rasa kabbarin farko ba sai su ce maka sai shekara kaza da aka yi yaƙi kaza ko aka yi kaza shekara arba'in taɓa kallon bayan wani ba eh. kaji a babin sallah ce ko kaji an ce an yi shekara goma da shi ba a taɓa gani yana rama raka'a ba mutane sai ka ji ana ambatan shi a tarjama a tarihinsa tun da aka rayu da shi shekara ashirin tun da ya zo bagdad shekara ashirin a bagdada a bagdada ke ko yadda ake cewa ba a taɓa ganin yana rama yana cike raka'a ba to kai a samu a yi awa ashirin da hudu mana kun bayanta shi yasa wallahi al'azim daga cikin fa'idar bibiyan tarihin magabata cikin manya-manyan fa'idar wallahi raina abin da kake kun ga kurukurin nan da muke yi ko a babin ilimi ko a babin ibada wallahi duk da za mu daina shi ilimin ne kake da shi ne ka sani ne ne ka sani shi ka sani ka zo ka ji wanda ya zauna kawai ya zauna a awa ashirin da hudu ya rubuta littattafai ya rubuta littafi ya rubuta kaza ka ji fa'idodi ka ji ilimi ka ji wani kamar ana masa wahayi wannan shi ne ilimi ah kai kuma yanzu kana cewa ina da kaza kai kwali kake faɗa PhD kaza wani kwali ba maganan kwali ake ba ana ilimi ake magana ba Allah sannan wanda yake karanta tarihin magabata ba zai taɓa bugen ƙirji a babin ibada ba saboda wallayan abin ibadojin da suke yi kai ka ce in ba din an naƙalto su da abin nan hanyoyi ingantattu ba daga harsuna wanda ba sa karya ba sai ka ce kamar ba zai yi idan babu tsoron Allah ne ka ji wani ya ce maka a'a shi tun da ya ga abin. taɓa sanin ya yi ƙarya ba ko so ɗaya to kai kuma ka zo da ka da majalisar ka jama'a. imamu bukhari ya taɓa ya ce tun da ya balaga bai taɓa ƙarya ba ko so ɗaya ko ka ji wani ya ce maka a shi imamu bukarin nan shi daga cin abin da yake faɗa ya ce ya dena kasuwanci da kanshi dukiyarsa sai ya ba wasu suna kasuwanci kun san dalili kawai din kada ya rika ciniki nawa a'a rage rage a'a kada ya taba martaban ilimi tashin hankali ko kuna kuna ko muna tare wai din kada a ce nawa ya ce a rage shi za a taba martaban ilimi to bari ya kara martaban ilimi sai ya samu wani kanin shi wani kaza wani nashi wani kaza wani ɗalibin shiga dukiyar je ka juya ka rika kawo mana rabon mu za mu shagaltu da ilimi kar mu rage darajar ilimi haba so shi yasa yayyafa ma gemun ka ruwa idan kana da shi ka shiga taitayinka yawwa ka dawo hayyacinka bawan Allah ba maganar ƙaraji bane da ni kaza ni kaza ni kaza na san kaza na wannan tarkace ne wallahi ba a sani ba wallahi alazim ba a sani wallahi ba a sani ba to idan an sanin kuma ma misali to ina tasirin tsoron Allah a cikin rayuwar mu ta yau da kullum sai ka zo ka ji wani magabaci ana ce maka wata aya ta sa shi ciwo kwana uku sati ɗaya bai da lafiya saboda wata aya an yi fadu wannan jama'a ba mutum ɗaya ba ba ba hmm. wallahi akwai bayan allan da ayoyi a ƙwarɗani suka sa su ciwo ba wai kuka ba kai kana maganar kuka an tsallake matakin kuka next level positively amma na gasken mun fahimta akwai ayoyin da suka zama sanadiyar kwanciyar wasu sati ɗaya ba su da lafiya saboda tsabar tasirantuwa da sakonnin da ayoyin suke dauke da shi ana maganar ilimi marka daga kafada haba mu bibiyi rayuwar magabata wallahi rayuwar magabata za ta Sassake mana duk wani fiffiken da muke ɗagawa na nuna cewa mu wasu ne ko a babin ilimi ko a babin ibada ko a kai eh, har sai kajin ana maganar ilimi ana ambatan ka sai ka rika tunanin ko ba da kai ake ba ba haka ba masu ilimin na gaske suna nan so a takaice abinda ya sa na kawo wannan sakin layi ne akan mu fahimci tasirin A yanayin yadda ibadoji suke bambanta tsakanin zaidu da amur saboda abinda zukatan ke dauke da shi wannan yake sa nake tuna a yawan mutane da za ka ji ana masu son falalar addu'a an ji addu'a ka za sabuwa a rubuta an ji addu'ar nan jama'a addu'o'in da ake ji sawa'un daga baki mai tsarki bakin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam asalin addu'o'in jama'a ba lafazin bane tsaba kaɗai. a'a zuciyar mai lafazin ne sanda yake furici da lafazin mun fahimta abu na biyu aikin da mai lafazin yayi kafin ya zo ya yi lafazin mun fahimta abu na uku a manufar mai lafazin lokacin da yake furici da lafazin wannan su ne suke haduwa su bayar da daraja ga lafazin da da ake yin furici da shi sai ka ji wani ya yi addu'a ya ce maka yana cewa kaza ya ga kaza sai kuma kai shekara ɗaya kana maimaita wannan baka ga kazan ba sai ka ce ba haka bane a'a zuciyar ɗaya na biyu ƙila ya yi irin na annabi musa fasafa lahuma ثم ila إلى الظل فقال رب إني lima أنزلت إلي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير معناه سيدي sadaka sai da ya faranta ma wani sai da ya yi ma wani damuwa sai ya zo ya yi addu'a to kai da ka zo da tsabar lafazin ba ka taimaki wani ba ko fa darajar lafazin ko ba ɗaya ba mun fahimta mu gane wannan fikimu, fikimu ne na addu'a mun fahimta hmm. a'a wani ya yi hani'an mari'an da halas. ba shi ne wani kuma ya yi kas da haram ya zo ya ce kaza na addu'a ba addu'ar ba ta ce ɗaya ba a'a wani akwai haƙƙin wani akan shi ya cuci wani wani ya ce Allah ya isa Allah ya isa nan wallahi sai ta targafa addu'ar ka na shekara goma kai kai wallahi ba za ka targa ba ina mamakin mutane da suke sakaci da haƙƙin mutane mutum ya ce Allah ya isa mutum ya ce na barka da Allah kai kuma ka iya bacci <laughs> wallahi azim haƙƙin wani da ya ce Allah sai ko bai ce Allah ya isa ba da ka sargafe kake abin nan in ya sargafe wani wata buƙatar ka sai ka sha mamaki so a taƙaice dai mu gane cewa darajar ibadoji darajar addu'o'i ba tsabar mekanikal abu bane da yake fitowa a zahiri a abin da yake cikin zuci sannan kuma abin da yake zahirin ya taya su a tashi sama yau mai yajima hukum yau mai jam yau ma wannan lafazin kaga mimun din buɗaɗɗiya ce mansuba ce ko dai alal zarfiya ko alal maf'uliyya على الظرفية معنى ظرف معنى المقامة اتجد قل بلى وربي لتبعثن يوم يجمعكم ليوم الجمع ثم لتنبؤن بما عملتم يوم يجمعكم ليوم الجمع والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع منصوب على الظرفيات من اعتبر ko kuma alal maf'uliyya ma'anar alal zarfiya nan da muka faɗa barin faɗa da hausa din sauran masu saurari ya zamana fassarar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala tabbas zai ba da labarin zai tayar da ku ya tattaro ku ranar da ya jima'ukum da yawon jam'i ranar da zai tara halittu gaba ko kuma Allah zai ba da labarin aikin da kuka kasance kuna aikatawa yaushe ranar gobe kiyama ko kuma Allah zai muku hisabi ya ba ku labari da ayyukan ayyukanku yaushe ranar tashin kiyama ko kuma ma'anar ta zama a ko ya kasance ka ambaci ka ba da labari ka ba masu sauraron labarin tashin hankalin da yake jiran mutane ranar tashin alfiyawa ina fata mun fahimta Allah ya ce zalika yawmut tabaru kafin nan ya uku, yana da ma'ana guda biyu yawma ya uku, a wajen malaman tafsiri wannan kalmar tana da ma'ana guda biyu ma'anar farko ita ce ya jima'uku ranar da zai tattara ku tattarawa daga kabari ma'ana kashin nan yana can wancan kashin yana can kafa tana can kaza a tattaro to wannan tattarowar ita ce ya jima'uku wannan sai ya daidai da faɗin Allah a yahsibul insanu allan najma'a idamahu فلا قادرين على أن نسوي بنانا muna tare ko kuma ya jima'ukun yana ko ana nufin tattaro na gabas ɗinku da yammanku da kudinku da arewanku na farko da na ƙarshe duka a tattaro mu gaba ɗaya haza yawmul Jama'a na wal awwalin fa in kana kun kaydun kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala ya ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wa la hum yunsarun illa man rahima Allah innahu huwal azizur rahim kaga waɗannan ayoyin ma da muke karantawa yanzu suna ƙarfafa topic ko maudu'in da ake magana a kai ruwa ne ke sauka ruwan sama ne wanke ta ayoyin suna ƙarfafa haɗa tsakanin inna mai fasli miqatuhum ajma'in tayarwa da za a yi da komawa ga Allah subhanahu wata'ala idan ka ci gaba da tilawar ayoyin tunda Allah yana cewa inna shajar inna shajaratal zaqum ta'amul atim kal muhli yaghli fil butun kal ghalmi al hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min al duk innaka sayace inna hadha ma kuntum bihi tamtarun me ya tamtarun abinda suke musawa suke tantama suna cewa ai babu kiyama babu ah, rayuwa gobe Allah subhanahu ta'ala ya ce zalika yawmut taghabun mun yi bayani mun yi sharhi akan ma'anar taghabun inda muka ambaci cewa asalin taghabun yana bayuwa ne zuwa ga mutum a yi masa wayau a karɓi abin da yake da kima da daraja a bar masa abin da bai da daraja to nan at-tazabun malamai sun tattauna akan zalika yawmut tazabun din nan ne Allah yake nufi da cewa zalika yawmut tazabun wani wayau ne yan aljanna suka yi ma yan wuta daga cikin abubuwan da malamai suka ambata wanda yake da ƙarfi shine hadisi ingantacce wanda aka ruwaito daga manzara masu salama da alimamu buhari ya ruwaito cewa duk wani ɗan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna masa masaukinsa a gidan wuta inda ba don ya samu aljanna ba duk wani ɗan wuta za a nuna masa masaukinsa a aljanna inda ya yi aikin ɗan aljanna ga inda za a kai shi to idan aka yi haka to ashe akwai space kenan da yawa wannan kuma yana nuna maka girman aljanna da yalwarta to sai ina za a samu tazagun ɗin ina za a samu dabarar da 'yan aljanna za su yi ma 'yan wuta shine sai Allah ya ce to bayan da an shiga to ku ɗan aljanna wancan space ɗin na ɗan wuta da suka inda sun zo aljanna da nan za su sauka to duka an ba ku ku je ku shiga ku ta fanta ma ku ta moriya to su kuma ta hakkuman za a yi musu furici da lafazin da zai sosa sa musu rai ya ƙara tayar musu da hankali su kuma sai a ce to waɗancan ramuka na azaba da inda ɗan aljanna ba su yi aikin aljanna ba da nan ne masaukinsu to a ƙara ruɓanya musu da shi to sai ya zama ta tazabur ɗinke ga an samu ba ni gishiri in ba kaman da an samu canji canjin shi ne an karɓi mafi daraja mai daraja kai tsaye ma sannan an bar su da lalacewa da asara da halin kakalikari wannan hadisin jama'a yana nuna maka yalwar rahamar Allah aljannan nan jama'a wato sai dai din dai kawai magani insha Allah amma wato ko anan ka tsaya kai tunanin girman ta kawai sai ka gane ma'anar وجنة أرضها السماوات سماء وجنة أرضها wa iddatil ladina amanu billahi wa ورسوله ya ishe ka ka tuno da hadithin manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama da yake kwatanta mana yanayin kofar yasin aljanna kun san kofar aljanna kofa ce mai biyu ba ɗaya ba ce mana kamar yadda ake gate kaga ana gate da ake ja ko akwai gate mai biyu da ake buɗewa to aljanna gate biyu take da shi kofofi kuma ah, abin nan da yawa to kowane gate ɗin ƙofarsa guda biyu ne manzan rahama sassalan ya ce tsakanin wannan fellon da wancan fellon kamar tsakanin tafiyar ma baina makka wa busra ne tafiya a yanzu tafiyar kilomita dubu ɗaya da ɗari biyu kofar aljanna daga nan zuwa nan ƙofa guda ɗaya to ina sauran ƙofofin sai ta fahimci girman tafiyar mana kamar ka ce daga nan zuwa Legas sannan a ƙara da ce nan kusan ko? ko da kwata ya fi kwata so ƙofar shiga aljanna ko ɗaya daga cikin ko tsakanin kallon kofa ɗaya da ɗayan kallon na aljanna ba wai ka girgiza kai kai mamaki ba kar ka bari ba ka shiga ba yawa kar bari ba ka shiga ba kuma ana shigar ana samun shigan ne da taimakon Allah da agajinsa tare da imani da Allah kamar yadda Allah ya ce fa'aminu billahi ورسوله والنور الذي أنزلنا الله يعزل تامد سامر رحمر تداتي وعدا الخير الدنيا للآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كرأ من تايوني جاجبا يكو وقال الله يبدأ زامو بفتر سيري إن شاء الله والسلام عليكم